Salamu alaikum ga mana mun sha ruwa lafiya alhamdulillah muna nan kuma mana kokarin zamu zira sallan isha'i kuma har bi lafiya lau ana nan ana dawa a ciki saboda saboda saboda can kasa ne aka rufe sai an yi sallan sai an sai an sai an wanke an zuba fesa magani Allah ta kokarin fesa magani ana ta wankewa ko ina kuma idan ga sallan isha'i ma duk mutanen da suke ciki ba gaba ɗaya da na saman duk duke dawa ko ina duk za a ji waje sai an dinda wankewa sama da kasa ko ina sai an wanke an fesa magani sannan abu da kuma sannan mutane su shigan Allah ya sa saboda haka ji halin da ake ciki ba hana kowa dawa ba ana na ana ta ibadin Allah alhamdulillah ga mun a ci da ga sama gani ko jiya gani ko ina ai Allah ya kawo shi ai magana ta yanzu shi da mai koma da sama koma da ibas sukura ya gani ko wannan bangaren ma da muke zama ne a nan gurin muke cin muke cin abinci muke cin ruwa eh alhamdulillah Allah ƙara Allah ƙara Allah ƙara Allah saka maka da